Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin mu zagaye duniya daga sashen Hausa na Radio France International tare da Michael Kudisin. Kamar yadda aka saba a kowane mako, shirin mu zagaye duniya yana yin bita ne akan mahimman abubuwa da suka wakana a mako mai karewa. daga cikin mahimman batutuwa da suka wakana a mako mai karewa waɗanda shirin mu zagaye duniya zai sake kawowa akwai batun fara aikin rundunar soji mai zaman kota kwana da kungiyar ecowas ta bijiro da shi sai kuma watsi da wasu kungiyoyin farar kula a jamhuriyar nijar suka yi da rahoton taron kasa da ta shawarci shugaban mulkin sojin kasar ya ci gaba da zama a kan karagar mulki har nan da shekaru biyar a najeriya rikicin masarautar kano ya ɗauki wani salo inda a mako mai karewa kotun ɗaukar kara ta dakatar da ayyana muhammadu sunusi a matsayin sarkin kano za kuma mu ji yadda ukraine ta amince da kunshin ta yin yarjejeniyar tsagaita wuta a yakinta da rasha da amurka ta mika mata a cikin makon da ya kare ne kungiyar raya tattalin arzikin kasashen nahiyar afirka ecowas ta sanar da samar da rundunar kota kwana da zumar tinkarar kalubalen tsaro da suka addabe ta a yankin da yake jawabi a taron manyan hafsoshin tsaro na kungiyar ecowas karo na 43 da ya gudana a abuja najeriya a makon jiya ministan tsaron kasar abubakar badaru ya ce matakin ecowas na fara aiki da wannan runduna na nuni da kudirin kasashen da ke cikinta na tunkarar barazanar ta'addanci kan haka ne abdullahi isa ya tattauna da masanin siyasar dangantakar kasashe farfesa tukur abdulkadir na jami'ar jihar kaduna a najeriya eh, abu ne mai kyau matukar za a amfani da wannan runduna wajen tunkara wasu daga cikin matsalolin da suke addabar wannan yanki na afirka ta yamma musamman matsala ta tsaro da abin da ya shafi 'yan kungiyoyi na 'yan ina da kisa da su boko haram da sauransu to saboda haka wannan abu ne mai tasiri idan aka yi amfani da wannan dama da in dai da gaske suke kuma za a bada za a ba ma kungiyar kayan aiki to wace rawa za ta taka wajen magance matsalar tsaron da ake fuskanta yanzu haka farfesa to idan aka yi la'akari da abin da ya faru lokacin da najeriya karkashin shugabancin ah, muhammadu buhari suka kafa kungiya ta haɗin kai tsakaninsu da Nijar da Chadi da Kamaru a lokacin nan. Gaskiya wannan ƙungiya ta samu mai wadda take da shalkwata a Injamena. Ta taka muhimmiyar rawa wajen tunkarar barazanar Boko Haram. Har ila yau taron hafsoshin tsaron kasashen ECOWAS ya yi kokarin lalubo hanyoyin da za a bi wajen bullo wa tasirin ficewar kasashen Burkina Faso, Mali da Nijar daga kungiyar raya kasashen yammacin Afirka ECOWAS ko yawo Kamar yadda wakilin muna Abuja Muhammad Sani Abubakar wanda ya halarci taron ya ruwaito a makon da ya gabata. a taron an tabbatar da cewa shugabannin kasashen ecowas sun amince a gaggauta samar da rundunar tsaro na musamman don a cike duk wata gibi da aka samu dalilin ficewan kasashe uku daga kungiyar ecowas ministan tsaro na najeriya Muhammadu badar abubakar ya bayyana cewa ana kokarin farfado da runduna ta fada da 'yan ta'adda a wannan yanki da kuma rundunar taimakon kai da kai matsalar tsaro kullum canjawa take kuma su kansu dabarun yaƙi suna canjawa kullum shugaban hafsan hafsoshin tsaro na najeriya janar christopher musa wanda kuma shine shugaban kwamitin duka hafsan hafsoshin tsaro na kasashen ecowas ya shaida cewa Girman matsalolin tsaro da suka tunkari yankinmu ya sa sai dukkanmu kowa ya kawo irin kwarewarsa musamman kan iyakokinmu mu kuma magance matsalar tun daga tushe da ma duk wasu alamu na rashin tsaro a yankinmu. Kwamishina mai kula da harkokin siyasa na ECOWAS Abdul Musa ya bayyana cewa We have increasing cases of terrorism in the region. Muna ci gaba da samun karuwar ta'addanci a yankin don haka shugabannin ƙasashen ECOWAS sun yanke shawarar dole a gaggauta samar da runduna ta musamman a yau a irin duniyar da ake ciki dole ne mu tunanin dogaro da kanmu kafin tunanin agaji daga wani wuri an waye gari mu uku sun fice daga cikin mu don haka dole ne mu yi tunanin yadda za mu cika wannan babban gibi nan ba da jimawa ba za a yi taron ministocin kuɗi da na tsaro don tabbatar da yawan kuɗaɗen da za a kashe don kafa rundunar tsaron na ecowas muhammad sani abubakar abuja arafai hausa Za mu leƙa jamhuriyar Nijar inda a makon da ya gabata ne dai shugaban Ghana John Dramani Muhammad ya ziyarci ƙasar, a cikin ƙoƙarin da yake na ba shugabannin gwamnatocin sojin ƙasashen Burkina Faso Mali da Nijar baki ko za su sauya tunani a gaba da ficewa daga ECOWAS ko sai dai yawo. Ga rahoton da Umar Sani ya haɗa mana. Shugaban mulkin sojin ƙasar Janar Abdurrahman Tani da sauran mambobin majalisar ne suka tarbi John Dramani Mahamma a filin tashi da saukar jirgin saman Jori Hamani da ke birnin Yamai. Da farko shugabannin biyu su wata gajeriyar ganawa a zauren karɓar mayan baƙi da ke harabar filin kafin su wuce zuwa fadar shugaban ƙasa. ziyarar muhammad da nasaba da yunkurin shawo kan kasashen uku na sahel da suka hada da mali da nijar da kuma burkina faso domin su dawo cikin kungiyar ecowas ko sai da yawa da suka raba gari da ita yau sama da shekara guda. kada a manta a cikin wannan makon dai da muke waiwaye a kai ne shugaban hukumar hana yaduwar makaman nukiliya ta duniya rafael mariano grossi ya jagoranci wata tawagar kwararru zuwa nijar din don duba lafiyar tan-tan na makamashin uranium har 1,400 da kamfanonin sarrafa su suka tafi suka bari a yankin arlid biyo bayan sabani da gwamnatin mulkin sojin kasar kamar yadda hauwa halliru gwangwazo ta bayyana a wannan rahoto Cikin shekaru uku da aka kwashe kwararrun hukumar na ziyartar Nijar, wanda ne karan farko da shugaban hukumar da kan saki irin wannan ziyara. Nijar na daga cikin kasashe da ke kan gaba wajen haƙo ma'adanin uranium a duniya, kuma rashin fitar da shi zuwa kasuwannin duniya tun bayan juyin mulkin shekarar 2023 na tayar da hankulan kasashen yamma, kamar yadda Abbas lamaga takardar kungiyar masu haƙar albarkatun ƙarƙashin ƙasa ta Sintramin ke cewa. Batun uranium batu ne mai matukar muhimmanci saboda ta hanyar uranium ana samun makamashin wutar lantarki da na makamin ƙare dangi dole a rika sa ido a kai a yanzu muna cikin wani yanayi ne mai matukar wahala Ƙasar euh, faransa da ke da mafi ƙarfin hannun jari ta hanyar kamfanin orano euh, ba ta iya fitar da uranium da muka hako babbar matsala ce ga turawa musamman ga faransa har da mu duk da cewa muna neman 'yancin kanmu ne. Nijar dai na taka muhimmiyar rawa a fannin samar da makamashin uranium wanda ake amfani da shi wajen samar da abubuwa da dama ciki har da makamashin wutar lantarki. Hawalar gwangwazo a Rufai Hausa. To kafin mu ce daga jamhuriyar Nijar sai mun kawo muku batun shawara da rahoton taron ƙasa ya baiwa shugaba abdulrahman chiani cewa ya ci gaba da mulki har ƙarin shekaru biyar. wannan shawara ta janyo cece ce, musamman ma a tsakanin kungiyoyin fararen hula har ma wasu na cewa gurguwar shawara ce kamar yadda za ku ji a zantawar malam siraja isa na kungiyar mojen ta bashir ibrahim idris eh, to mu a matsayinmu na kungiyoyin wararen hula yau ba wani wa'adi wanda za mu iya ciya mu ba su a'a shi tani shugaban wanda wanda kanshi ya ce ba a zaɓe shi ba kuma shi bai wuce wa'adi wanda ya wuce shekara uku ya faɗi haka mataimakin shi ya faɗi haka sauran sojawan waɗanda aka da su sun faɗi haka kamar yadda na faɗa maka akwai 'yan ƙwararri waɗanda hakika a cikin demokradiyya mutane ne waɗanda ko zaɓe suka yi a gidansu ma ba a zaɓar su to su idan ba juyin mulki aka yi ba ƙasa ta shiga cikin irin wannan hali ba su iya su samu abun sa a baka da an yi juyin mulki sai su duk yadda za su yi su tsura wanda ke milkin su kai shi su baro sannan daga baya kuma su dawo su yi dariyar shi to wa'annan mutane su ne yau suka zamo ma Nijar hakika kamar wata annoba kenan mu kira da muke musu da babban murya shine su gaggauta shirya zaɓe bisa ga tafarki saboda su mai da Nijar bisa ga tafarki na demokradiyya. Madalla daga Nijar zamu nosa Najeriya inda a Najeriya wata kotun ɗaukar ƙara Abuja ta yi hukunci akan buƙatar da ɓangaren Aminu Ado Bayero ya shigar na neman a dakatar da bayyana Muhammad Sunusi a matsayin sarkin Kano tare da buƙatar komawa hukuncin kotun farko wadda ta ce kowane bangare ya tsaya inda ake to sai dai bangaren wanda ake kara sun ce ko a jikinsu dangane da sabon hukuncin daga kanan ga rahoton wakilinmu abubakar isa dan dago to da hantsin juma'ar nan ne dai kotun kolin ta zauna karkashin jagorancin mai shari'a justice okon a aban wanda ya tabbatar da hukuncin kotun tarayya karkashin justice liman na cewar dai a daina gabatar da sarki muhammadu sunusi a matsayin sarkin kano gabanin hukuncin da ke tafe na kotun koli to sai dai har zuwa lokacin hada wannan rahoto na nemi ji daga bakin lauyan bangaren masu kara na rasa kuma har yanzu bai amsa kiraye-kirayen da na mashi ba to a maimakon sa ga aminu babba dan agundi wanda shine ya ruga kotun domin shigar da wannan kara tunda mun yi appeal a supreme court ba za a ba su dama su je su mori abin da ba hakkin ba ne har sai abin da supreme court ta yi kuma an hana shi faredin kansa ya dinga zagayawa a matsayin sarkin kano in ya haka yayi laifi a yau ko da abin da ya sa yake yin wannan ya laɓe da dokar kotu ne ta Kano wadda wata mai shari'a ta bashi to sai dai kuma ɓangaren waɗanda ake karar sun ce ko a jikinsu don kuwa daman akwai zaunannen hukunci barista ibrahim wangida guda ne daga lauyan gwamnatin jihar kano babu inda kotu ta ce a mai da aminu ado bayar a cikin a matsayin shi na sarkin kano illa abin da kotu ta ce a tsaya inda ake mm. wato a maintaining status quo kuma karka manta fa ita kotu bata soke hukuncin da ta yi na ayyana cewar kotun tarayya ta jihar Kano ba ta da hurumi ba ta ta yi ta dakatar da zartarwa domin hukunci ai alkali baya yin hukunci da kansa ya soke hukunci sai dai kotun sama da shine za ta soke hukunci. Wannan dambarwa dai ta masarautar jihar Kano a ci gaba da daukar sabon salo lura da yadda dukkanin bangarorin biyu ke ci gaba da bijiro da sabbin batutuwa. Abakar Isa dan dago daga Kano rfi daga batun takaddamar masarauta a kanan najeriya sai kuma na masu yin kwanciyar magirbi a kan dukiyar al'umma da kuma masu ɗauka inda ba su ajiye ba a makon da ya gabata ne da ya hukumar efcc mai yaƙi da rashawa a ƙasar ta ce ta karɓo kusan dala miliyan ɗari biyar daga irin waɗannan mutane sannan ta yi nasarar kai sama dubu hudu kurkuku Dangane da wannan nasarar, Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da Malam Isa Sanusi, daraktan kungiyar Amnesty a Najeriya. Abin da yake faruwa shine wannan abun ayaba ne, to amma kuma ba yadda za a yi a ce wannan shine kadai irin kudaden da ya kamata a ce an gano duk da cewa dai za mu yaba efcc ta yi kokari to amma ya kamata a yi tambaya kuma tambayar ita ce shin satar da ake yi ta yi kusan abin da aka gano to idan ka je ka ga ɗan adam da rayuwar mutane a najeriya duk da wannan kuma kudan kudade da aka karbo da sauransu abin takaicin shine ta daga karshe sai ka ji ana cewa ai su ma kudaden da aka kwato din an neme su an rasa su a najeriya har wa yau labari ya riske mu cewa gwamnatin kasar ta daga darajar wasu asibitocin jihohi zuwa manyan cibiyoyin lafiya a kasar wannan na daga cikin matakan da ministan lafiya farfesa muhammad fati ya sanar tare da zaben wasu asibitoci da za a dinga yi wa masu fama da lalurar koda wanki kyauta asibitin kumo da ke jihar gombe na ɗaya daga cikin waɗannan asibitoci barista abdullahi jalo ya mana tsokaci a kai to da farko dai muna yi wa allah godiya da har muka samu wannan taimakon Allah da ka taimakon shi shugaban ƙasa da kuma shi gwamnan jihar Gombe. Saboda yayin da aka zo aka yi gyaran asibitin Kumo nan Bashir an ce ma ba za a iya ƙarisa shi ba an rusa asibitin ba zai zama na an mai da shi kango. To sai ga cikin ikon Allah gwamnatin jihar Gombe ta gyara asibiti asibiti ya zama kayacece da zama yana cikin asibitoci masu kyau a wannan duniya ta mu ta Najeriya. Sai kuma aka zo aka mana kuma mutunci cewa a'a wannan fa waje ne da sanata na Juma Goje ya fito an taɓa magana akan wani abu mai kaman haka sai aka ce gashi an sa shi a lokal gamman da ɗan juman ya fito to babu abin da za mu cewa Allah sai dai mu gode wa shugaban ƙasa da shi gwamna inuwa da duk wanda suka yi wannan alherin a yanzu muna da teaching hospital guda biyu a gombe kamar yadda yake wasu jihohi wannan kuma kaga irin wannan ne ake dubawa bashir in ma jiha za a nema a yanzu yadda ake fafutuka irin wannan kayayyakin ake dubawa a ce a ah, wannan waje ya cancanci jiha A Najeriya da muke har yanzu kuma daga batun lafiya sai na siyasa, don sai da lafiya ake siyasa. Kuma kwatsam sai muka ji cewa tsohon gwamnan jihar Kaduna a Najeriya Malam nasiru Erfa'i ya fice daga jam'iyyar APC mai mulkin kasar zuwa SDP duk a mako mai karkarewa. Shirin mu zagaye duniya ne yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na Radio France International. Za mu nusa gabashin nahiyar Afirka kuma gabashin jamhuriyar demokuraɗiyar Congo inda ƙungiyar ƙasashen kudancin Afirka SADC ta sanar da aniyar janye dakarunta daga yankin da ke fama da rikicin 'yan tawayen ƙungiyar M23. Hauwa halin Gwangwazo ta haɗa mana rahoto a kai. taron da shugabannin kungiyar suka gudanar ya sanar da kawo ƙarshen wa'adin zaman dakarunta a Congo mai fama da rikici. Cikin bayanin bayan taro da kungiyar ta fitar ta bayar da umarnin fara janye dakarunta wanda ke karkashin rundunar wanzan da zaman lafiya a Congo da suka samar a watan Disambar shekarar 2023. Dama dai Sadek ta samar da rundunar ne domin taimakawa gwamnatin Congo wajen yaƙi da 'yan tawaye. To sai dai a wannan shekara ta 2025 ta rasa gwamman dakarunta a rikicin na gabashin Congo. Sanarwar na zuwa ne a wanni bayan ƙasar Angola ta sanar da cewa za a fara tattaunawar zaman lafiya tsakanin dakarun Congo da mayakan M23 wanda ke samun goyon bayan Rwanda a mako mai zuwa. daga yankin gabashin nahiyar afirka kuma a gabashin congo mai fama da rikici sai kuma arewa maso gabashin afirka kuma za mu sudan mai fama da rikici inda muka jiyo hukumar kula da kaurar baki ta majalisar ɗinkin duniya na cewa ɗaruruwan dubban mutane da yakin da ake a ƙasar tsakanin rundunar sojin ƙasar da dakarun rsf ya ɗaiɗaita ne suka koma gidajensu asimu bashir aminu ta haɗa mana rahoto a kan wannan batu. Hukumar IOM ta ce Sudanai 396,738 ne suka koma gida a watanni biyu da rabe. Galibinsu waɗanda dakarun gwamnati suke nasarar kwato yankunansu daga hannun mayakan RSF a yakin kusan shekaru biyu da ake ci gaba da gwabzawa tsakanin bangarorin biyu. A cikin watan Afrilun 2023 ne rikici ya barke tsakanin dakarun gwamnatin Sudan karkashin jagorancin Abdul Fattah al-Burhan da tsagin tsohon mataimakinsa da ke jagorantar dakarun kai daukin gaggawa na RSA wato Muhammad Hamdan Dagalo. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce galibin waɗanda suka samu damar komawa muhallansu sun fito ne daga yankin jihohin tsakiyar Sudan da suka kunshi Senar da sojoji suka kwato a watan Disamba kana Aljazira da ita ma ta dawo hannun sojin na gwamnati a farkon shekarar nan. Alkalma sun nuna cewa akwai mutane miliyan goma sha ɗaya da rabi waɗanda yanzu haka ke gudun hijira a cikin Sudan kana wasu miliyan uku da rabi da suka tsallaka ƙetare. To a makon da ya gabata ne dai aka fara ganin alamun kawo ƙarshen yakin Ukraine da Rasha wanda aka shafe sama da shekaru uku ana gwabzawa. Yanzu haka Ukraine ta amince da ta yin tsagaita wuta na kwanaki talatin wadda Amurka ta mika mata. Inda sakamakon haka Amurka ta dawo da taimaka mata a fannin tsaro da bayanan sirri kamar yadda Shamsiya Haruna ta yi rahoto a makon jiya. Tuni dai Amurka ta maraba da wannan mataki tare da sanar da dawowar yarjejeniyar musayar bayanan sirri a tsakanin su. Yarjejeniyar da Donald Trump ya dakatar da ita a makon jiya. Sakamakon sa'insar da ta faru tsakanin shi da Volodymyr Zelensky. Kowane lokaci daga yanzu ne ake shirin mika wa Rasha kunshin matsayar da aka cimma a wannan taro na Jidda. don nazarta da kuma yiwuwar aminta da ita ko akasin haka a game da rikicin kasuwanci da ta barke tsakanin amurka da tarayyar turai inda shugaba donald trump ya lafta wa turan haraji tarayyar turai ta mayar da martani inda ita ma ta lafta wa amurka haraji da ya kai dala biliyan 28 ga rahoton hamis sale tuni dai shugabar hukumar kungiyar tarayyar turai ursula von der leyen ta mai da martani game da wancan mataki inda ta ce daga wata mai kamawa su ma za su sanya wa kayayyakin amurka karin harajin dala biliyan 28 Dole ne kungiyar EU ta yi dukkanin mai yiwuwa wajen kare 'yan kasuwa da masu sayan kayayyaki. Yayin da Amurka ta shirya sanya mana harajin dala biliyan 28, mu kuma za mu sanya wa kayayyakinta harajin euro biliyan 22. Saboda haka, muna ganin wannan zai yi daidai da irin matakin Amurka. Za mu karkare shirin ne da wannan rahoton shugaban Philippine Rodrigo Duterte wanda ya sauka a birnin Rotterdam na kasar Netherlands don ya gurfana a gaban kotun hukunta manyan laifuka domin ya amsa tuhuma kan zargin kisan tarin mutane a yakinsa da safarar miyagun kwayoyi duk da tsaikon sa'o'i da ya samu sakamakon ya da zango a birnin Dubai. Kamar yadda za a ji a wannan rahoto da Azima Bashir Aminu ta haɗa mana a makon da muke waiwaye a kai. cikin wani sakon bidiyo da ya wallafa a shafinsa na facebook duterte ya ce shi ke da alhakin dukkanin kashe-kashen da ya faru a yakin da ya kaddamar kan masu safarar miyagun kwayoyi bidiyon wanda miliyoyin jama'a suka kalla kankanin lokaci bayan sakin shi a facebook alamu sun nuna ya naɗe shi ne a cikin jirgi lokacin da yake kan hanyarsa ta zuwa hague madalla kuma da wannan rahoto muke ban kwana a cikin shirin mu zagaye duniya sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya kai mu yanzu a madadin injiniyan mu hassan alhassan sulaja da daukacin abokan aiki da aka ji muryoyinsu michael kudison da na jagoranci shirin ke cewa bi salam mu zama lafiya